An haife shi a Yame ya kuma girma a Gabi, jihar Maradi. Iro matashi ne ɗan ƙasar Nijar da ke sha'awar rubuce-rubuce ya shiga duniyar drama tun yana kwaloji. Da ya zo jami'ar Abdulmumuni ta Yame, Iro ya samu shiga fannin kimiyyar bincike da fasa'a inda ya soma karatun kimiyyar binciken albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Sha'awarsa ta fi ɗaukar nau'i inda ya shiga shafin gatana ya rubuta kansa wajen lamuran fusa'a da al'ada da haka ne ya kaucewa turbar farko ta karatunsa har ya kai abokansa suka mashi lakanin iro mai gatana. Karatuna na fannin kimiyyar binciken arzikin ƙarƙashin ƙasa ya zo min da matsala. Ina tambayar kaina in ci gaba da karatu na sami lisansi to me zan yi. Haka na ga yana ci gaba da masan kwaikwayo zai sa na rinka kawo hikimata ga ayyukan jami'a. Maman Iro Salifu kulliyomi Alamin ma ya buƙaci kasancewa marubuci tun yarintarsa sai lokacin ɗaukar horo akan dubarun fusa'a da al'adu ne Iro ya kammala littafinsa na farko mai sunan a cikin lungunan mutuwa littafin da ya fito yau sati biyu ke ga mai bayyana wahalhalun rayuwa na matsalolin yau da gobe. A gurgushe wannan littafi tarihin wani matashi ne mai suna Faisal yana magana ne akan matsin rayuwa na yau da kullum abin ya shafi tattalin al'adu. al'adu akwai abu mafi mahimmanci da ke cikin littafin batun yadda ya kamata a inganta rayuwar mutane a cikin asibitoci na ƙasa. Iro a kulliyomin yana kusantar duniyar husa'a a cewar abokinsa Said da ke ƙara mishi kuzari don ya ƙara mai da hankali a wannan fannin. Kan Iro A lokacin da na san Iro babu ma wasu sassa na ɓangaren al'adu na san shi. Mun haɗu a cikin ƙungiyoyin bunƙasa al'adu na Jami'ar Abdulmuni da ke kenan birnin Yamai. Iro mutum ne da ke son harkar al'adu. Ina iya cewa gaba ɗaya rayuwarsa al'adu ne. Mamman Iro Salifu yawancin rawaice-rawaicensa yana yin su ne ta hanyar ayyukan da yake tare da wata ƙungiya. Muhimmin gurinsa shine riƙe al'adu da ƙara fifita darajar gargajiya a ƙasar niger